الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد آه، زام تاش درسين أريد ستندا أكو أتكن كراتمنا الجامع الصحيح أريد ستندا هدو نعم أريد ستندا هدو ده هدو نعم ده أكو ده هدو na'am darasi na 164 a cikin karatunmu na aljami'u sahih al-musnad na al-imamu muhammad ibn isma'il al-bukhari abu abdullah rahmatullahi alaih za mu tashi babi na 143 yau 28 ga watan jumadal ula hijira annabi sallallahu alaihi wasallam ta 443 biyu ga watan ɗaya shekara ta dubu. biyu za mu tashi babi na ɗari da arba'in da uku a cikin littafi na goma kitabul azan a hadisi na ɗari takwas da ashirin da hudu wato babu kaifa ya tamido alal arzi idha qama min ar-rak'a na'am a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim قال المؤلف رحمه الله باب كيف يعتمد على الارض اذا طاف من الركعه نعم yace babu kaifa ya'tamidu ala al-ardi ila idza qama min ar-rak'a babin yaya mutum zai dogara a kan ƙasa idan ya miƙe daga raka'a wato idan ya miƙe daga raka'a zuwa wata raka'a wannan ah, wato kowace raka'a ce ta kasance a sawa'un raka'a farko ko raka'a ta biyu ko raka'a ta uku amma a wata riwayar sai ta zo idza qama ta yi ni, in ya miƙe daga raka'o'i biyu wato raka'a farko da raka'a ta uku to yaya mutum zai dogara a kan kasa amma a zahir wannan yana nufin idan kama minar raka'a daga kowace raka'a ce ya hada hadda idan ya zai tashi daga raka'a ta biyu zai tafi ta uku hmm. yaya zai yi zai daga gwiwarsa ne ya dogara akan hannunsa sannan ya miƙe ko kuwa zai sanya hannunsa akan cinyarsa sannan ya ɗago da kafafunsa hmm. ya dago da kafafunsa yaya zai yi shi yasa sai yi ta da ayat tambaya saboda yadda saboda yadda aka samu sabani tsakanin malamai tun daga sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam har ya zuwa ga wato tabi'ai da kuma al'a'imma fuqaha al-amsar kamar yadda zamu gani na'am na'am mu'alla ibnu asad al-ammi Wuhaib ibn Khalid al-Basri wannan mutanen isnadin mutanen Basra ne na'am daga Ayyub ibn Abi Tamima as-Sakhtiyani daga Abu Qilaba Abdullahi ibn Zaid al-Jarmi yace Malik ibn al-Huwairith ya zo mana sai mana sallah a wannan masallacin namu ma'ana ya musulmanci suka bi shi sallah ni sai ya ce ni ina yi muku sallah ba sallah nake nufin yi ba sai dai ina so nuna muku ne yaya na ga annabi sallallahu alaihi wasallam yana yin sallah ayyubi ya ce sai na ce ma abu ba. to ya sallata ta ta kasance tunda abu qilaba ya gani ya ce sallabina sai ce to ya sallata ta ta kasance ya ce kwatankwacin sallar wannan malamin namu wannan dattijon namu yana nufin amr ibn salima ayyubu ya ce shi wannan dattijo ya kasance yukin takbir yana cika kabbara kuma idan ya ɗago kansa daga sujada ta biyu sai ya zauna sannan ya zauna kuma ya dogara da ƙasa sannan ya miƙe mm. a wannan <clears throat> hadisin akan wannan matsalar imamul buhari ya kulla wannan babin kuma babu hadisi na annab sallallahu alaihi wasallam da ya bayyana wato yaya ake tashi ake dagowa daga zuwa ga wata raka'a ta sallah na farko dai wannan hadisin kamar yadda ya gabata Malik ibn al-Huwairis yana daga cikin waɗanda suka zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam a karshen rayuwarsa a amal wufud shekara ta tara bayan hijira kuma yana daga cikin samarin sahabbai ya zauna kwana sun zauna kwana ashirin a wajen annabi sallallahu alaihi wasallam a madina kafin ya musu izini su koma wajen iyalansu kuma ya ce musu su yi sallah kamar yadda yake suka gan shi yana sallah ya ce sallu kama ra'aitu muni usalli to saboda haka shi kuma malik ibn fawairis radiyallahu anhu yana rike da wannan ya je masallaci a basra ya je masallaci ya ce mutane zan yi muku sallah ba don wato ina nufin mai sallah ba ma'ana wato ba dan sallar farilla ba kamar yadda ya gabata cewa ya yi musu ba a lokacin sallah ba ma'ana ba a lokacin sallar farilla ba ko muka rinjayar kan cewa wanne ne wannan lokacin na'am bayan sallah asuba na'am daga hudowar rana zuwa sallah azhar dan shine lokacin da ba a wata sallar farilla a cikin lokuta gaba ɗaya lokacin da ba a wata sallar farilla shine daga fitowar rana zuwa sallah azhar to a wannan lokacin sai don haka dole a dauki hadisin a wannan lokacin yayi kuma ya nuna musu a aikace ba a faɗa yadda ya yi a baki ba ya nuna musu yadda yake sallar daga farko har ƙarshe a aikace to shi ayyub sakhtiyani radiyallahu rahimahullah sai ya tambayi abu qilaba to ya nuna muku sallar tun da aikace ya nuna to shi kuma abu qilaba maimakon ya ce shi yayi sallar ko kuma ya faɗa a baki sai ce kamar yadda wannan dattijan namu yake sallah to a cikin yadda yake yin sallah shi amru bin salima abinda aka keɓance shi da buto su ne waɗannan hukunce abubuwan na hukunci guda biyu na farko jalsatul istiraha cewa idan ya ɗago daga sujada ta biyu sai ya zauna na biyu al'itima da alal ard ya dogara da ƙasa kafin idan zai sannan ya miƙe in ya dogara da ƙasa bi ma'ana ya sanya hannunsa a ƙasa in dai ya sanya hannunsa a ƙasa yayin da zai miƙe ya dogara da ƙasa wato kaga gwiwarsa ita take so barin ƙasa kenan domin hannayen suna ƙasa sai gwiwarsa ta ɗaga sannan sai ya ɗago hannuwansa ko ba haka ba to wannan shine maqsudun bukhari abinda bukhari ya sa ya istinbatin wannan hadisin saboda babu hadisi na annabi sallallahu alaihi wasallam da ya bayyana yaya mutum zai ɗago daga daga sujada ta biyu idan zai tafi zuwa raka'a da take bin wanda yayi sai wannan hadisin shine mafi kusanci akwai hadisin Wa'il ibn Hujr wanda ya ce Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan zai yi ruku'u yana kaddamar da gwiwoyinsa kafin hannuwansa kuma idan zai dago daga sujada zuwa ga raka'a zai dago zuwa tsayuwa sai ya daga hannuwa sai ya daga rafa'a yadaihi thumma rafa'a rukbatayhi wato sai ya ɗaga hannayensa sannan sai ya ɗaga gwiwoyinsa to wannan hai'ar da ta zo a hadisin wa'il ibn hujr ba hadisin bai inganta ba hadisi ne da'if hadisin wa'il ibn hujr saboda in inqita'i da ke cikin isnadi to sai malamai suka rubu kashi biyu mafiya yawan malamai sun tafi akan abin da aka fahimta daga hadisin daga hadisin Malik ibn al-Huwairi cewa idan mutum zai dago daga zuwa ga raka'a wato ya bar ya so ya rike hannuwansa tukuna a ƙasa sannan ya daga gwiwoyinsa sannan ya daga gwiwoyinsa ya dafa ƙasa eh shine ya dafa ƙasa to eh, me nake ko oh, ya rike hannuwansa eh ya dafa ƙasa ya tabbatar da hannuwansa a ƙasa sannan ya ɗaga gwiwoyinsa an fahimta ya ko mm. malam nura yi mu gani a ah, kana zaune tukuna kana zaune to to dago hannuwanka a ƙasa yawwa to ka gani sannan ka daga gwiwoyinka to zauna ka yi to yi na yi nawa'il ibn hujr aha kun gani ko na can baya sun gani a kan mimbari ba zai yi ba kan mimbari ba zai yi ba a ba zai yiwu ba hau kan mimbarin in za ka iya ba zai yiwu ba ba zai yiwu ba mimbari ba zai faɗi wato dai <clears throat> bari ka sake yi ai za su iya gano ka ka yi daga nan sunkuya zauna na farko shine wanda kowa yawanci yake yi tashi sa kafarka sa hannunka a kafa dogara da ƙasa to sai ka ɗago gwiwoyinka yawwa to wannan shine yawanci duk muka saba yi ko to zauna ai suna gani to to yawwa to ɗaga gwiwoyinka aha yawwa hannuwanka akan gwiwoyi kun gani shine to hai a farko ita ce aka ruwaito ta daga mafiya yawan malamai kamar yadda ya zo a hadisin a malik ibn al-huwairis kamar yadda ya zo a hadisin malik ibn al-huwairis dinnan kun gane ko kuma shine ƙaunin maliku da shafi'i da ishaq ibn rahuya haka an ruwaito daga imam ahmad da yawa daga cikin magabata haka aka ruwaito suna yi daga ciki akwai sayyidina umar da ubadata bin nusai da umar ibn Abdulaziz da makhul limamin mutanen sham da az-zuhri har zuhri ma yace wani ita ce sunnar sallah a wannan kaulin kuma imamu shafi ya karfafa shi da cewa yin haka ya fi tawali'u ya fi nuna tawali'u kaskantar da kai ga Allah yayin da zai zamanto cewar ka sunkuyi da yayin da zaka sa hannuwanka a ƙasa kaga kanka a sunkuye yake kana dagowa ya fi tawali'u ka sunkuyi da kanka wajen kaskantar da kai haka imamu shafi ya ce kuma ya fi taimaka ma mutum wajen tashi din saboda ya dogara da ƙasa musamman masu nauyin jiki sa ya dogara da ƙasa yana buƙatar taimakon hannunsa domin ya tashi sannan ya fi balance shi ma dai mamu shafi'i ne ya faɗa sai dai ba cewa ya balance ba <laughs> amma dai a yaren zamani shi ne za a ce ya fi balance ya ce ya fi maganin kada mutum ya faɗa ta baya domin in yi irin wannan zama irin wannan na miƙewa akan gwiwar tasa sai ya katakata sai watakila sai ya faɗi ko ba haka ba to saboda haka ya fifita wannan hay'ar hay'a ta biyu kuma ita ce riwayar abu hanifa da fuka ha'o da mutanen iraq su isaac ibn rahoya kuma ita ce ɗaya riwayar daga imam ahmad wadda ita ce mazhabarsa mazhabar imam ahmad kenan ita ce mazhabar imam ahmad shi ma kamar yadda ya take mazhabar al'imam abu hanifa to wannan imamul al-bukhari kun ya zaɓi ya ce ya da inda yace yaya zai dafa ƙasa yayin da zai tashi zuwa ga raka'a ya nuna shine zabin sa matabar jamhur kuma ya ce, idan ƙama minar raka'a in ya miƙe daga raka'a kuma yin itlaƙi saboda haka ka ga, a raka'a farko haka mutun zai a raka'a ta biyu haka mutun zai yi a raka'a ta uku ma haka mutun zai yi hmm. ba kawai ya tsaya akan raka'a ta ɗaya da raka'a ta uku ba hatta ta biyu ma idan ka gama tahiya za ka tashi zuwa ga raka'a ta uku ba za ka tashi ne akan gwiwoyinka ba za ka tashi ne kana mai dogaro da hannuwanka a ƙasa to sai matsala ta biyu a wannan shine wajen dogaro da ƙasa ɗin za ka shimfiɗa hannuwanka ne kamar yadda ka saba lokacin sujada ko ka za ka dunkule su ne ka yi hai'ar al'ajin kamar yadda ya zo a cikin riwayar hadisin abdullahi bin umar cewa annab sallallahu cewa sayyidina abdullahi ibn umar ya kasance idan zai miƙe yana dogar yana dafa ƙasa kal'ajin kamar wato me wato yana dafa ƙasa kal'ajin ajinu alal ard yana dogaro da ajinu alal ard yana yin ajinu akan ƙasa ay ya'tamid haka riwayar tabarani ta ce ai ya atamid yana dogaro to waɗansu sai suka ruwaito hadisin suka ƙara faɗa ai ala sifatul ai kallabi ya ajinul ajin kamar wanda yake ƙulla ƙulli wanda yake kwaɓa ƙulli a san wanda yake kwaɓa ƙulli wanda yake kwaɓa ƙulli ai kaga zai rinka dunkula hannunsa ne yana dukan ƙullin ko ba haka ba to wato sai ya sanya hannun haka ya dunkule ya dogara da ƙasa sai ya miƙe to wannan hayar wannan ziyadar kallabi ya ajinul ajin ba ta cikin riwayar hadisin ba ta cikin ba a cikin nassin hadisin take ba ta at-tabarani to waɗansu malamai sun tafi ga cewa wannan sunna ne kamar yadda yake ra'ayin Sheikh Nasiruddin Al-Albani ra'ayin Sheikh Nasir Al-Albani ya tafi akan wannan ya inganta hadisin bayan kuma gaskiya hadisi ne da'ifi hadisi ne wanda bai inganta ba Imam Nawawi ya ba'afa shi saboda illarsa akwai wanda ya kadaita da shi Al-Haytham ibn Alqama ibn Qais wannan ba a san shi ba to shi Sheikh Nasir sai ya dogaro da riwaya da ta zo a cikin Gharibul Hadith na Abu Ishaq Al-Harbi wanda aka ce alhaisam aka yi iflaki ya ruwaito daga aqiya malaminsa sai ce to haisam da yake ruwaitowa daga aqiya a haisam ne ibn imran ad-dimashqi shi kuma haisam ibn imran ad-dimashqi ibn hibban ya ambace shi a cikin as to amma kaga dai ba a tsira ba domin ibn hibban in ya ambaci rawi a cikin asfiqat a cikin littafin na asiqat bai nuna kan cewa a wajen sauran malamai wannan rayun amintacce ba ne bai ɗauke masa jihala ba a wajensa rawi wanda yake in dai an san shi to kawai fiqa ne amintacce ne in ya zama to sananne to shi kuma an ce an samu wanda suka yi riwaya da gare shi to shi kuma al'adar malamai game da wanda ibn hibban ya masa haka shine ana sa shi a martabar wanda suke ce masa maqbulun haythu yutaba wa illa falayyinul hadith ana bin sa in ya samu wanda yayi riwaya kwaciyar tasa in ba a samu ba ya kade ta da riwaya to hadisin sa mai rauni to balantana wannan a ce ba wanda ya ruwaito wannan hayar ba wanda ya ambace ta sai shi kuma ba a san shi ba sai a wannan hadisin ba a san shi ba sai a wannan hadisin kaga wannan dalili ne na rauni kuma ana maganar sallah ne fa sallan nan mutane nawa ne suka faɗi sifar sallah annabi sallallahu alaihi wasallam amma ba wanda ya ruwaito wannan sai al-haytham ibn qais ibn alqama ibn qais ko al-haytham ibn abi ibn imran kamar yadda Sheikh Nasir ya rinjaya ko ma dai wanne ne kadaitosa da wannan hadisin ya nuna kan cewar hadisi ne wanda yake mai tsananin mai rauni saboda ba abu ne wanda yake mimma ta umu bihil balwa sallah kowa yana ambatanta da ya yi haka sallallahu alaihi wasallam da an ambatu saboda haka babu a ɗauke ta a matsayin hai'ar sallah to wannan in aka ɗauke ta a matsayin hai'ar sallah da cewa akwai lada akan yin haka to wannan kuskure ne don bai tabbata ba amma in an ɗauke ta saboda mutum zai yi saboda ya fi masa sauƙin miƙewa musamman yayin da ya zamanto akwai girman shekaru ko kuma akwai nauyin jiki in ya ce don zai fi masa sauƙi ya dunkula hannunsa wajen ɗagowa bisa ya shimfida hannun to idan ya yi saboda buƙatuwa ga yin haka to wannan babu laifi amma ba wai don cewa wannan yana daga cikin sunnonin sallah ba baya daga cikin sunnonin sallah saboda wannan hadisin bai inganta ba duk da Sheikh Nasir Dinar Albani rahmatullahi alai shek Nasir ya inganta shi shi sa malamai da dama ma kai masa ca akan inganta wannan hadisin a wajen nuna rashin ingancinsa amma kafin shi imamun nawawi ya riga shi da hukunci akan hadisin da cewa da'ifi ne hadisi ne mai rauni to waɗannan su ne ɗin inda suke da alaƙa da ɗagowa daga ɗagowa zuwa raka'a an fahimta ko sau da haka mafi rinjaye shine mazhabar malik da shafi'i idan mutum zai miƙe ya soma miƙe wato ya dogara da ƙasa gwiwarsa ta soma barin ƙasa yana sunkuye yana mai tawali'u ga Allah sannan sai ya daga hannu sannan sai ya daga hannunsa hannunsa ya barkasa ya fi balan sannan kuma ya fi kaskantar da kai ga Allah kuma ya fi tsare kansa ya fi taimaka masa wajen tashi din na'am babu yukabbiru wa huwa yanhadu min as-sajdatayn babun yana yin kabbara alhali yana miƙewa daga sujada biyu ma'ana sujada biyu anan raka'a biyu wato yayin da yake dagowa daga raka'a ta biyu zuwa ta uku to yana miƙewar zai yi kabbara ba sai ya tsaya kyam sannan ya kabbara ba ba kuma yana zaune ba ya kabbara a'a yana miƙewa yana kabbara wato kabbarar tasa ta haɗu da miƙewarsa a dagowa daga raka'a ta biyu abinda ya sa imamul Buhari ya ƙulla wannan babin saboda mas'ala ce da malik rahmatullahi alaihi yayi nassi akan cewa ba haka za a yi ba a cikin mudawwana to in kuka kula imamul bukhari yakan danyi guga zana ga waɗansu ra'ayoyi na malik rahmatullahi alaihi wanda bai amince da su ba kamar yadda ya wajen ruku'u ko wajen ruku'u ya ce a addu'a bayan ko malik ya ce a ruku'u ba a addu'a baya yana kima mutum ya addu'a a ruku'u kaga sai ya kulla babi akan wannan domin ya yi ishara ga wannan saɓanin da ya yi da malik haka wannan matsalar domin ya yi ishara ga saɓanin da ya yi da malik tunda ba wai duk masail na fiƙihun ibadat ne buhari yake kawo su a cikin littafin nan ba sai dai muhimman masail to wannan kamar ya ishara ne zuwa ga saɓawar da ya yi da malik akan wannan mas'alar shine yaya mutum zai yaushe mutum zai yi kabbara idan ya ɗago daga raka'a ta biyu zuwa raka ta uku na'am ai kun lura da yadda ake sau da yawa saboda kun san abin da ke cikin risala ai ta ibnu abi cewa idan mutum ya dago sai ya tsaya kyam sannan sai ya ce Allahu akbar haka yake to kuma haka malik yace a cikin a cikin mudawwana yace yayin da mutum yake dukkan yake dago yake sunkuyawa zuwa ruku'u yana yin kabbara tare da sunkuyawarsa yayin da yake dagowa daga ruku'u yana cewa sami Allahu liman hamida yana kabbara yayin da yake cewa sami Allahu liman hamida yayin da yake sunkuyawa zuwa sujada yana yin kabbara yayin da yake sunkuyawa zuwa sujada yace sai in zai dago daga raka'a ta biyu a nan wajen ba zai yi kabbara ba sai ya tsaya kyam sannan yayi mm. to zamu ga shi kuma al-Imam al-Bukhari menene madogararsa a wannan na'am Abdullahi ibn Zubair yana nufin Abdullahi ibn Zubair kenan sahabin farko da aka haifa a madina bayan hijira shine farkon musulmi da aka haife shi a madina daga cikin muhajirin bayan annabi sallallahu alaihi wasallam ya hijira dan asma'u jikan sayyidina abubakar kuma dan az-zubair ibn al-awwam ya kasance yana kabbara yayin da yayin miƙewarsa wato yana miƙewa yana kabbara to ko idan imam al-bukhari ya kulla babi sai ya kawo wata riwaya daga wani sahabi ko ma daga wani tabi'i to ya nuna wannan shine zabin sa wannan shi ne zaɓinsa wato yana kabbarar zai tun daga shi Ibn zubair haka yake kebance Ibn zubair da ya yi da ambato ya nuna wannan shine zabin sa akan saɓani in ma akwai a cikin wannan mas'ala na'am na'am yahya Ibn salih al-wuhabi al-ghafiqi ne ko yahya Ibn salih al-wuhabi ne al musri al-ghafiqi Allah ya tsara wa lafiya amin نعم يحيى ابن صالح الوحافي أبو, أبو زكريا الحافظ الفقيه الحمصي نعم نعم دق سعيد ابن الحارث يتي أبو سعيد الخدري يا يمن سلا سيبين كبرا يا عندي ya ɗago kansa سجدا sujada da kuma yayin سجدا da kuma yayin da ya dago da kuma yayin da ya miƙe daga raka'a biyu yace yace haka naga annabi sallallahu alaihi wasallam haka nan naga annabi sallallahu alaihi wasallam to kun ga wannan shine ya nuna cewar ba a bambance ba yayin yayin sujada yayin dagowa daga sujada da yayin eh, eh, ba a bambance ba yayin dagowa daga sujada yayin yayin yin sujada da yayin dagowa daga raka'a ta biyu duk dai ana yin kabbara tare da aikin hmm, domin shine ma'anar wannan hina a hina rafa'a ma'ana yana dagowa yana yin kabbara yana miƙewa yana yin kabbara a tare dagowar ta zamanto tare da yin kabbara shine zahirin abin da lafazin yi to kuma ya ɗaukaka zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam na'am kun ga a cikin wannan akwai yadda sahabbai suka kasance suna yi Sallala na abu sa'id abu sa'id ya yi mana sallah wato ya nuna musu yadda yake a aikace sannan bayan ya yi kuma ya ce haka na ga annabi sallallahu alaihi wasallam yana yi na'am na'am na'am Muhammad ibn zaid ibn dirham غيلال ابن جرير البصري دقى مطرف شين ابن عبد الله ابن الشخير رضي الله عنه يتشي من يثلى دنيد عمران عمران هنا نطن عمران بن الحسين صحابة النبي صلى الله عليه وسلم الذي نزل البياس وكأب هنا دقتكين صحابي دسكس وكأب بصرة يتشي من يثلى باين علي ابن أبي طالب رضي الله عنه ya kasance in yayi sujada sai ya kabbara kuma idan ya dago sai ya kabbara kuma idan ya miƙe daga raka'a biyu sai ya kabbara yayin da ya sallama sai imran ya kama hannuna sai ya ce sallallahu alaihi wasallam yace wannan yayi mana wannan ya yi mana sallah sallar muhammadu sallallahu alaihi wasallam ko kuma ya ce haƙiƙa wannan ya tuna mun sallar muhammadu sallallahu alaihi wasallam to a shahid a nan shi ne ya yi kabbara wa na haɗa minar ar ni kabbar in ya miƙe daga raka'a biyu yana yin kabbara wato ya miƙe zuwa raka'a ta uku bayan tahiyar farko yana yin kabbara idza zarf ne ya nuna eh, idza zarf ne da yake ta'alluki da kabbara yana kabbara yayin da yake miƙewa daga raka'a biyu sau da aka wannan ya nuna kan cewar muƙarana ake tsakanin kabbara da miƙewa duk wanda yake duk shine hujjar al-imam al-bukhari to kun ga wannan zahiran ya nuna saɓanin abin da malik ya tafi a kai. to menene hujjar malik na cewar sai mutum ya tsaya kyam sannan zai yi kabbara ibnu rajab alhambali ya yi musu hujja da riwayar waɗansu lafuzan hadisin abi humaid as-sa'idi ya ce hatta idha qama min ar-rak'atayn kabbar has yayin da ya miƙe daga raka'o'i guda biyu kaga an ce idza qama har sai yayin da ya miƙe daga raka'a biyu kabbar sai ya kabbara to sai suka fahimci wannan ai hatta idza qama ai idza atamma al-qiyam domin qama ba za ka sifanta mutum da cewa qama ba sai idan ya tsaya kyam har sai da yayin da ya tsaya daga raka'a biyu kabbar to amma wannan hadisin inda ibnu rajab yace وهذه الأحاديث وأن حديثي محمولة على أنه كان يكبر إذا أراد القيام من التشهد الأول يا كسنتينا كبر النياين دي نفن تاشي yayin da ya hmm? yi nufin tashi ba yayin da ya gama tashi ba ya yi wallazi na amanu idza qumtum ila salati faqsilu yaushe za ka yi alwala eh idan kumtum ila sala aka ce in kun tashi za in kun tashi zuwa sallah fagsilu to ku wanke hannunka to sai ka gama tashin sannan zaka wanke hannunka in kun yi niyyar tashi idan aratumul qiyam to sai suka ce anan ma haka ne idan qama ai idan arada al qiyama in yi nufin tsayuwa shine ma'anar to kuma ma sai suka zo a wata riwaya ta abi humayd kamar yadda ta zo a cikin sunan abi daud yace thumma jalasa ba'da rak'atayn sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya zauna bayan raka'a guda biyu hatta idza huwa arada an yanhada lil qiyam har sai da yaso har ya miƙe wato ya zabura lil qiyam ga tsayuwa qama bi takbira sai ya miƙe da kabbara kun fahimta dala ku kyale tsuntsunan an gubro qama bi takbira sai ya miƙe da kabbara kun ga wannan wabit ne ko hatta idza arada an yanhada lil qiyam har sai da yayi nufin ya miƙe sai qama bi takbira sai ya miƙe da kabbara saboda haka yana fara kabbara yayin da ya soma miƙewa to amma malik rahmatullahi alaihi yana da shi madogararsa abinda aka ruwaito abinda ibn al-qasim ya ambata a cikin muwatta cewa umar ibn abdul aziz ya kasance ya rubuta wasiƙa zuwa ga gwamnoninsa a sassa baki ɗaya yana gaya musu yadda ake sallah cewa yayin da mutum zai sujada ya kabbara yayin da mutum zai su ruku'u ya kabbara yana yin ruku'u yayin da ya zo ɗagowa ya kabbara yana ɗagowa yayin da ya zo ɗagowa daga sujada ya kabbara yana ɗagowa amma idan ya zo ɗagowa daga raka'a ta biyu kada ya kabbara sai ya tsaya kyam sannan ya kabbara to kuma wannan ya rubuta ta ne zuwa ga gwamnoninsa to kuma umar ibn abdulaziz yana cikin hulafa yana cikin hulafa'ur din da yake tabi'i ne babu hujja a maganar tabi'i amma kasancewar ya rubuta zuwa ga ummal ɗinsa ya nuna kan cewar wannan wato sunna ce a bar ai aiki da ita to shine Maliki ya riko da wannan saboda haka ba zai wuce ba dai illa amal ahlil madina aikin mutanen madina haka yaga ana yi saboda gwamnonin umar haka suke yi to amma alhujja in ta tabbata daga sunna annabi sallallahu alaihi wasallam ita tafi cancanta a bita mm, ita tafi cancanta a bita na'am babu sunnatil julusi fi tashahhud babu sunnar zama a cikin tashahhud a cikin tahiya at tashahhud ta tahiya kenan wato ma'anar sunna ba wai cewa wannan zaman sunna ba ne a'a yaya sunna ta bayyana ake yin zaman tahiya shi ne ma'ana kamar yadda shi kuma malik ne rahmatullahi a cikin watsa ya ce babu la'amali fil julus yaya ake aiki wajen zama shi haka ya ce shi yakan ce al'amal bi ma'ana a sunnal muttaba'a sunna a barbi shi ne ma'anar al'amal wato aiki wanda yake shi ne ya tabbata bisa sunna a barbi na'am ummu darda ta kasance tana zama a cikin sallarta irin hai'ar zaman namiji kuma ta kasance malamar fikihu ce wato ta san fikihu wa kanat faqiha wannan maganar makhul ce a shami ba bukhari ne yace wa kanat faqiha ba na sha kawo muku wannan kissar ina cewa bukhari ya ce wa kanat faqiha haka waɗansu shurrah suka ce ba maganar bukhari ba ce ibn hajar ya bayyana wannan a sharhinta cewa hadisin ibn abi shayba wanda ya ruwaito wannan riwayar hadisin ta makhul ta bayyana cewa makhul wannan fadin maganar ta makhul ce kuma wannan ya karfafa cewa ita ummu darda din nan da ake nufi as-sughra ce ba al-kubra ba da kuma ummu darda din guda biyu ce al-kubra matar abu abu darda wanda ita sahabiya ce ita sahabiya ce ita ta rasu daga baya ya auri as-sughra wadda ita tabi'iyya ce mai ibada kuma mai tsananin kyau kyakkyawa ce <laughs> haka aka sifanta ta lokacin da attabu zaki mai gawa <laughs> attabu zaki ya <laughs> lokacin da lokacin da abu darda ajalinsa ya sauka sai ummu darda take cewa in Allah ya bani aljanna ni ina kauna na zamanto matakka a aljanna kamar yadda na zamanto matakka a duniya sai ce to in haka ne kada ki aure domin mace tana to in ta shiga aljanna mijinta ma ya shiga aljanna za ta to matar mijinta na ƙarshe a cikin aljanna saboda haka bayan rasuwarta sai muawiya ibn abi bayan rasuwarsa bayan rasuwar abu darda bayan ta gama idda sai muawiya ta bin abi sufyan yana amirul mu'mini yana shi ne sarki shi ne sarkin daular musulunci baki daya ya tura yana neman ta da aure su ta ce a'a ita ta yi alkawari da abu darda cewa tana so ta zama sa aljanna don haka ba za ta sake aure ba sai ce mata to da yake tana da sauran kuruciya kuma a lokacin sai ya aika mata a ce to ki azumi wato ta yawaita azumi saboda tana da sauran kuruciya eh. haka ta to kuma ga shi bayan wannan ga ta kuma faƙiha malamar fiƙihu ga kyau ga fiƙihu ba ta yi auren ba ba ta yi auren ba eh ba wanda ya mata raddi wa kanat ka kai mata raddi ita mata ta maka raddi faƙiha ce <laughs> eh wa kanat faƙiha wannan ya nuna zaɓin bukhari a wannan mas'alar shine cewar zaman mace da zaman namiji a sallah duk ɗaya ne ba bambanci tsakanin mace da namiji a wajen sallah domin umar darda gashi haka take kuma masanar fiqhu ce saboda haka duk da babu ai wato ba a hujja da maganar tabi'i kamar yadda aka yi saba dan kamar yadda waɗansu malamai suke ganin ana hujja da aikin sahabi kun san aikin sahabi malamai sun yi saɓani a wajen malik da imamu ahmad suna ganin aikin sahabi ƙaunin sahabi hujja ne amma a wajen al'imamu shafi'i da al'imamu abu hanifa maganar sahabi ba hujja ba ce maganar sahabi ba hujja ba ce to amma kun ga an yi wannan saɓanin to amma maganar tabi'i sun yi ittifaki cewa abinda tabi'i ya faɗa wasu ba hujja ba ce to me yasa buhari ya kawo buhari ya kawo don ya san cewa ba hujja ba ce amma ana amfani da shi wajen tarjihi wajen rinjayarwa yayin da aka samu saɓani a kan fahimta guda biyu ko sama da haka sai amfani da ra'ayin wani tabi'i a rinjayar da ɗaya daga cikin fahimtocin saboda haka yana daga cikin wato yana daga cikin abubuwan da ake tarjihi da su wato yana suna daga cikin bawa bawabitul tarjihi duk da yake ba hujja ba ce to wannan akan wannan matsalar kenan kuma kasancewar imam bukhari ya ce sunnatul julusi fit tashahhud zama a cikin sujada a cikin a cikin tashahhud ya nuna cewar zama a cikin sallah akwai tafsil ba duk zama ne yake ɗaya ba akwai zama na tashahud. wanda yake nuna kan cewa zaman wanda ba na tashahud ba shi ma yana da sifa sabanin sifar zama a cikin tashahhud amma maksudinsa nan ya bayyana zama a cikin tashahud. sai daga cikin hadisan da zai kawo sun bayyana yadda tafsilin zaman yake a cikin tashahud na farko da tashahud na ƙarshe da kuma zama tsakanin sujada guda biyu saboda haka zama a cikin sallah guda uku ne da zama tsakanin sujada guda biyu ko da zama na tahiyar farko da zama na tahiyar ƙarshe ko to ko kuma ka ce zama na tsakanin sujada da zama na tashahud da zama wanda ake masa sallama in ka ce bambanci tsakanin wannan tafsilin da wancan tafsilin shine zama na tashahud ɗin ƙarshe wannan a sallar magarba ne da sallar isha amma an ce zama da ake masa sallama to wannan hadda ya hada sallar asuba wadda ake mata raka'a biyu da sallolin nafula da ake sallama a kowace raka'a ta biyu saboda haka kun ga dai zaman za a iya cewa hai a guda hudu ce da zama tsakanin sujada da zaman tahiyar farko da zaman tahiyar ƙarshe a sallah mai raka'a uku ko raka'a hudu da zaman sallama a sallah mai raka'a biyu kawai to sai mu yanzu mu karanta hadisa na'am نعم عبد الله بن مسلمة القعنبي abdullahi مالك maslama عبد الرحمن malik القاسم abdurrahman عبد الله daga عبد الله abdullahi عمر دان عبد الله ibn عمر ne yasa masa shi ma sunansa abdullahi eh kamar yanda za ga mutane suna sanya ma ƴaƴan su sunan kansu hmm, ba daga ba yanzu aka ba yanzu ne ake yi ba ga sahabban sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam sun yi eh na'am Hmm? na'am shi abdullahi din ba ta eh tabi'i ne bai ga annabi sallallahu alaihi wasallam ba hmm, tabi'i ne amma ya ga mahaifinsa na'am cewa shi abdullahi ya ba ma abdurrahman ibn al-qasim labari shi abdurrahman ibn al-qasim jikan ah, wato <clears throat> dan jikan sayyidina abubakar ne dan wato jikan muhammad ibn abubakar siddiq ne yana daga cikin malaman malik a madina na'am ya kasance yana ganin abdullahi bin umar radiyallahu anhuma yana harbe a cikin sallah an san harbe an san zaman harbe hmm, a tarabbo an san zaman harbe kamar zaman da malam ismail ya hmm, na'am idan ya zauna fi salati a cikin sallah yana harɗe a cikin sallah idan jalasa idan ya zauna wannan ya nuna dukkan zama kenan dukkan zama harbe yake na'am sai ni ma na aikata inji shi abdullahi a hali a wannan rana ni mai karancin shekaru ne sai abdullahi bin umar ya hana ni ya ce ai sunnar sallah kawai ka kafa kafar ka ta dama ka shimfida ta hagu sai na ce to ai kai kana yin haka haka din me yake nufi harɗe wato ai kai kana yin harɗan sai ce inar jilayya la tahmilani aini kafafuna ba za su iya ɗauka na ba ba sa ɗauka na saboda lokacin nan yana da girman shekaru ya nuna cewa abdullahi ɗin yana daga cikin irin yaran da aka haife su bayan girma ya zo ma mahaifinsu yara da za a ce sun zamanto kamar jikoki eh, na'am to kun ga nan sai ya ce sunnar sallah ka kafa ya bayyana masa hai'ar zama ka kafa kafarka ta dama shine ka sanya kafarka ta dama a haka shine annasu wato ka kafa ɗan yatsun su zamanto sun tokare da ƙasa ba ka shimfiɗa su a haka ba ɗan yatsun kafar ka kafa su hmm? a tsaye haka ka tsayar da kafanka ta dama an fahimta ko an gani ka tsayar da kafanka ta dama sannan ka da kafanka ta hagu a ƙasa kafanka ta hagu ka da to amma bai faɗi ya za ka yi ba a ina za ka zauna a ƙasa za ka zauna ko a kan ƙafar hmm? riwayar hadisin malik wanda ya zo a riwayar hadisin malik na wanda malik ya ambace shi a bayan wannan hadisin a cikin al-muwatta shine da riwayar daga Yahya ibn Sa'id anna al ibn Muhammad arahumul julusa fi at-tashahhud al-Qasim ibn Muhammad ya nuna musu yanda ake zama a cikin tashahhud fa nasaba rijlahu al-yumna sai ya kafa kafarsa ta dama wa sanna al-yusra ya shimfida ta hagu wajalasa ala warikihi al-yusra ya zauna akan kwibinsa na hagu shine ake wannan zama shine ake ce ma at-tawarruk at-tawarruk eh? walam yajlis ala qadamai ala walam yajlis ala qadamihi bai zauna akan kafafun ba bai zauna akan kafafun ba kun gane tawarruk ai ko eh wannan haka eh, ah, Yahya ibn Sa'id ya bayyana to amma al-Imam an-Nasa'i sai ruwaito wannan hadisin na Yahya ibn Sa'id ta hanyar amru bin al-harith ba ta hanyar malik ba shi kuma amru bin al-harith a hadisinsa daga abdullahi bin umar yace min sunnati sala daga sunnat sallah an yansibal yumna mutum ya kafa kafa ta dama wa yajlisa ala al-yusra ya zauna akan ta hagu hmm? to sun ci karo da juna ko ba su ci karo ba hmm? saboda haka wannan a shi malik rahmatullahi alaihi sai ya ɗauki ta farko yace duk zaman sallah ga baki ɗaya kowane zama ne tawarruk ake bisa wannan hadisi na yahya ibn sa'id al-ansari daga qasim daga daga al-qasim wanda ya nuna musu yace arani hadha abdullah ibn abdullah ibn umar wa addathani anna abahu kana yaf'alu dhalik abdullah ibn abdullah ibn umar shi ya nuna min yace haka baban su yake shi ma amma kaga shi bai dauka shi zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam ba to saboda ihtimalin da ke cikin wannan riwayar dan bata bayyana da bata fito da hayar balo-balo ba sai mal imam al-bukhari ya biyar da shi da hadisi na biyu hadisin abi humayd na'am ya hayya ibn abdullah ibn bukair al-layth ibn sa'ad imam ahli misr daga khalid ابن هو ابن يزيد الجمحي المصري دقى سعيد ابن أبي هلال دقى محمد ابن عمرو ابن حلحلة المدني دقى محمد ابن عمرو ابن عطاء كما ديتي وحدثنا الليل شي يحيى ابن بكير دقى يزيد ابن أبي حبيب المصري فقيه أهل مصر ده كما يزيد ابن محمد آه، آه، يزيد ابن محمد آه، واتو يزيد ابن محمد من بني قيس ابن مخرمة بن مطلب بن مطلب مدني سكن مصر دقى محمد ابن عمرو ابن حلحلة دقى محمد ابن عمرو ابن عطاء cewa shi ya kasance yana zaune tare da waɗansu jama'a daga sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam sadaka ya ce sai muka ambaci sallar annabi sallallahu alaihi wasallam sai abu humaid a saidi ya ce ni na kasance ni ne na fiku kiyayewa ga sallar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam abu humaid as-sa'idi an yi saɓani a kan sunansa mafi shahara shine sunansa abdurrahman ibn sa'ad ibn al-munzir abdurrahman ibn sa'ad ibn al-munzir as-sa'idi na'am yace ni ne na fiku cewa ga sallar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a wata riwayar sai suka ce to ya ake kafi mu ai baka fi mu tsawon zama da shi ba kuma ba ka fi mu kwaɗayi wajen bin sa ba mm. na ba sakan masa ba sai da tukuna ya yi ɗin mhm. na gan shi idan ya kabbara yana sanya hannuwansa daura da wato yana sanya hannuwansa kunnan fi kunnan doki da kafaɗinsa wato daidai da kafaɗinsa eh eh a'a daidai da kafadinsa haka shine daidai da kafadinsa haka ai hiba'a uzunaihi ne wannan shine yazo a hadisin Malik ibn al-Huwairi amma hadisin Ibn Umar da hadisin da hadisin shi wannan na Abi Humaid hiba'a shi ne zuwa nan haka daidai kafadinsa na'am wa idza raka'a kuma idan yayi ruku'u sai ya tabbatar da hannuwansa daga gwiwoyinsa wato ya kama gwiwoyin kamar yadda wata riwayar ta wannan hadisin ta nuna na'am summa hasara zahrahu sannan ya daidaita bayansa wato ba ya dago shi ba ba kuma ya can kasa da shi ba shine hasara zaharahu wato sun da bayansa ya zamanto daidai wa daida idan ya dago kansa sai ya daidaita har sai kowane kashi na kashin bayansa ya koma bigiransa wato sai ya tsaya cek yadda zai zamanto ya riga kowane kashi ma'ana kowane kashi ya koma bi ma'ana ya samu nutsuwa a halin da yake na tsayuwa ɗin eh ne kama gwiwar haka ba eh tun ya kama gwiwarsa kamar nan ce gwiwar wata kamar nan ce gwiwar sai ya kama ta haka eh ba kawai ya ɗora hannun ba ya kama ta na'am fa'iza sajada idan ya yi sujada sai ya sanya hannuwansa ba yana mai shimfiɗa su ba wato ya shimfiɗa su yadda sangalalin hannunsa zai zamanto a ƙasa wala ma ba kuma yana mai matsi su ba kuma yana mai wato dunkule su ba dunkulewar nan yana nufin wato ya dunkula hannuwansa haka ko kuma ya dunkule su a jikinsa ya hada su da jikinsa ya hada hannuwan da jikinsa wato do yana budawa hmm. na'am kuma ya fuskanci kibla da wato gefen gefen yan yatsun kafafunsa ya zamanto su kansu wato suna kallon alkibla kamar wannan ce kafar wato sai ya zamanto kafar ita kanta yan yatsun ba ka kafa su haka ba a ka dan ka ju wato ka lankwasa yan yatsun yadda zai zamanto kowane ɗan yatsa yana kallon alkibla hmm. wannan ita ce hai'ar rashin kasala amma haga mutum kawai ya ɗan saki kafar haka da gani kaga wato gajiya ta yi gajiya ko kuma rashin kula ta yi rashin kula hmm. na'am to idan ya zauna a raka'o'i biyu wato zaman tahiya din kenan sai ya zauna a kan ƙafarsa ta hagu ya kafa kafar dama idan kuma ya zauna a raka'ar ƙarshe sai ya gabatar da ƙafarsa ta ta hagu ya kafa ɗayar ya zauna a kan akan a kan wajen zamansa Shi ne a kan wato a kan kwibin jikinsa eh mazauninsa kan mazauninsa eh na'am lait ya ji yazid ibn habib yazid ma ya ji daga muhammad ibn halhala ibn halhala ya ji daga ibn asa abu salih wato sakataren laif ya ruwaito daga laif haka ce kullu faqarin kowane kashi na baya ibn al-mubarak kuma yace daga yahya ibn ayyub al-ghafiqi yace haddathani yazid ibn abi habib cewa muhammad ibn amr ya zanta masa kullu faqari shi ma haka yace kullu faqari don ya ishara ga babin wannan kalmar to gunga wannan wannan ya bayyana cewa a nau'in zaman guda biyu ne zaman tahiyar farko da zaman tahiyar ƙarshe ko ba haka ba zaman tahiyar farko yana zama akan ƙafar hagu ko zaman tahiyar ƙarshe yana zama a mazauninsa sai ya gabato da ƙafar hagu din ya zamanto ta ɗan fito kenan ta kuyibinsa na dama to amma ba a yi bayanin zama tsakanin sujada biyu ba ko ba a yi bayanin zama tsakanin sujada biyu ba a tsakanin sajdatai ne ba da sallah mai raka a biyu da sallah mai raka a biyu to kamar yadda muka ce shi malik rahmatullahi alaihi ya ɗauki zaman gabaki ɗaya tawarruk ne a cikin sallah bisa hadisin alƙasim ibn muhammad daga abdullahi ibn abdullahi ibn umar daga ibn umar ba marfu'an zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam ba don riwayar ba marfu'a ba ce an riwayar marfu'a ita ba ta faɗi yaya ake zaman ba kawai ta faɗi yaya ake yi da kafar kafar dama a kafata kafar hagu a shimfiɗa ta amma a yaya ake zaman ba ta bayyana ba a dunkule ta zo mujmala ce to wannan riwayar ita ta bayyana to amma da ta tashi bayyanawa ta bayyana biyu daga cikin hudu na zama to akan haka uh, imamu shafi'i sai ya ce shi ya tafi a kan cewar dukkan zama a cikin sallah uh, za a zauna ne yadda ake zaman ta tashahudul awwal wato shine a zauna akan kafar hagu kamar yanda wato aka ɗauki zama tsakanin sujada biyu ya zamanto kamar irin wannan nau'in zaman ne wato mutum ya zauna a kan ƙafarsa ta hagu idan kuma sallar idan kuma zama ne na sallar da ake idan zama ne na inda ake sallama to sai a yi tawarruk sawa'un sallace mai zama biyu wato raka'a uku ko raka'a hudu ko sallace mai raka'a biyu in dai zaman da ake yin sallama ne saboda riwayar da ta ce da ta ce idza jalasa fi rak'atil akhira idan ya zauna a fi rak'atil akhira in ya zauna a raka'a ƙarshe to kaga raka'a karshe sawa'un sallah mai raka'a biyu ce ko mai raka'a uku ce ko mai raka'a hudu tawarruk za'i shi kuma imam ahmad sai ya ce wannan tawarruk din ana yi ne a sallar da take da tahiya biyu salar take tahiya biyu don ita ce abu kuma ya bayyana eh, mai uku da hudu amma sallah wadda ake a biyu to sai a koma ya zuwa ga wannan hadisin na sai a koma a kan sifar zaman da ake tsakanin sajdatayni shine yadda ake a tashahudul awwal to me madogararsa madogararsa shine wannan hadisin ya bayyana sallah ce mai tahiya biyu amma sallah mai tahiya daya bayaninta ya zo a hadisin aisha a cikin sahih muslim cewa annabi sallallahu alaihi wasallam in ya zauna a sallah yana kafa kafar dama ya shimfida kafar hagu ya zauna a kai to aisha yawa yawan sallar annabi sallallahu alaihi wasallam wacce take gani nafila mai raka'a nawa biyu saboda haka wannan ya nuna shi yasa imam ahmad shi yafi dacewa da dalili akan wannan matsalar ta zama shi ko imam abu hanifa sai ce duk zama wannan iftirashin ne na sujada farko na zaman tahiyar farko din nan duk zama haka za ka yi sawa'un sallah ce mai raka'a hudu ko mai raka'a uku mai zama biyu ko mai zama daya iftirashi za ka yi sawa kun gane yadda kowanne daga cikin matabobin nan yana da ra'ayi a kai wanda duk ya fi kusa wajen tara dukkan a nusus din shine matabar imam ahmad cewa zama a cikin sallah zama a cikin sallah iri biyu ne akwai zama akan kafarka shine iftirash ana yin sa a wurare guda uku tsakanin a sujada guda biyu da kuma a cikin tahiyar farko ta sallah mai tahiya biyu da kuma a tahiyar ƙarshe na sallah mai raka a biyu kawai zama na biyu shine at-tawarruk zama kan mutum ya zauna akan mazauninsa shi wannan ana yi ne kawai a sallah wadda take da zama guda biyu na tahiya sallar magarba ko sallar isha to sai a zauna da hai'ar wannan zama don sai a zauna a yi tawarro a raka'a ta ƙarshe kuma akwai hikima akan zaɓin imamu ahmad ibn hanbal saboda wanda ya zo ya sami liman ya ga ya yi tawarruk ya san sallama ce kawai ta rumu amma in sallah ce mai a biyu in dai ya zo ya samu liman yana zaune yana tahiya ya san zaman karshe ne ba buƙatar ya ce a watakila a a ta biyu yake yana ganinsa ya yi yana ganinsa a zama da yake tahiya ya san sallama zai to kuma wannan shine hikima bayan shine wanda ya hada hadisan kun ga hadisai guda uku kenan da hadisin Abdullahi bin Umar wanda Bukhari ya kawo wanda mujmal ne dunkule yake da hadisin abi humaid wanda ya bayyana amma bayanin nasa ya taƙaita akan sallar da take da zaman tahiya guda biyu sai kuma hadisin aisha wanda ta bayyana sallar da ake raka'a biyu kawai a zauna sau da haka da waɗannan hadisai idan aka tattara su sai ya zamanto an samu yadda sifar a zama take a cikin sallah kuma duk kunga suna cikin imma bukhari da muslim wa imma bukhari kadai wa imma muslim kadai hadisin aisha yana cikin muslim baya cikin bukhari amma hadisin ibnu umar da hadisin abi humaid bin sa'idi duk suna cikin bukhari da muslim wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu wa sallama wa baraka ala abdihi wa rasuli nabina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amin amin bismillah wa salamu ala sayyidina rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ga tambayoyi da yan uwa kuka turo wannan ya ce assalamu alaikum wa rahmatullah malam tambaya ta ita ce game da bayanin da ka yi wancan satin akan yin salatin annabi sallallahu alaihi wasallam a tahiyar karshe tashin idan mutum toshin idan mutum bai samu wata raka'ar ba sai aka zo tahiyar karshe shin zai yi salatin annabi sallallahu alaihi wasallam da sauran addu'o'i ko kuma zai bari sai tahiyar karshe a wajensa sannan ya yi salati da sauran addu'o'i eh a zahir zai yi salatin annab sallallahu alaihi wasallam ya kuma yi sauran addu'o'i din tunda abin da liman yake yi kenan duk da wajensa ba raka'ar karshe bace ba hiyar karshe bace amma al'aula gare shi yayi tahiyar bayan yayi bayan wato inda ba zai salatin annabi sallallahu alaihi wasallam ai ba zai tahiyar ba ma in yana ganin wannan zaman sai ya sake shi hmm? bal dai shine aula bisa ya zauna ya gum a cikin sallah babu inda aka ce ai shiru a cikin sallah babu wani waje da aka ce ai shiru illa yayin da liman yake karatu kana jin karatunsa a wajen waɗanda suka ce ba zai ba zai bi shi ba shi ma kuma a wajen kowa da kowa in sura ne shine aka ce ka saurara wa idza quri'a alqur'anu fastami'u lahu wannan a wajen kowa da kowa in sura ne shine wannan a wajen kowa ba za ka bi shi ba amma in fatiha ne to shi za ka karanta a wajen wanda suka ce sai ka karanta fatiha kamar yadda yake a matsabar shafi'i rahmatullahi alaihi amma ba inda aka ce a yi shiru a cikin sallah saboda haka yayin da ka zo ka samu tahiyar ƙarshe kawai tare da liman kaga ba samu hukuncin sallah ba amma kamar yadda ya zo a hadisin sayyidina mu'az ibn jabal manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idan kuka zo a cikin masallaci kuka same ni ku fakunu ma'i alal hay'atin lati wajadtumuni ku kasance tare da ni a hay'ar da kuka same ni wato in yana sujada su bi bi shi a sujada amma za a yadda za ka ga waɗansu suna yi idan mutum ya zo ya sami liman yana zaune yana ta sai su tsuguna su jira in yi sallama sannan sai su miƙe ce za su fara sallah wannan sun kubtan ma sun fauce ma kansu fa'ida dan ba su shiga cikin sallah tare da liman ba kuma abin da yake mafi rinjaye kamar da muka rinjaye wajen karatuttuka a wannan daban-daban da muka yi shine cewa mutum yana samun falalar jam'i da riskar mafi karancin juz'i na sallah in dai ka zo ka shiga cikin sallah kafin liman ya sallama ka samu ladan jam'i saboda haka kace ka zauna ka jira liman sai ya sallama tukuna sannan ka tashi kai kuma ka fara sallar ta ka tsuguna na farko dai wannan tsugunan ba a san shi ba babu an da aka amince shi a cikin wani littafin fiqh ballantana littafin hadisi to amma in ka shiga din kuma ka shiga ka zauna kai shiru shi ma wannan shiru ba shi da asali babu asali a cikin sallah na kan cewa ka shiga cikin sallah kai shiru ba za ka yi wani zikiri ba inda kawai aka ce kai shiru shine in kana sauraron karatun liman inda yake bayyana karatu to amma in ka zauna a cikin tahiyar karshe din kai tahiyar sannan kai salatin annabi sallallahu alaihi wasallam sannan kai addu'a ai dama ce har wato wajen sallar yi maka yawa inda ka wato wajen addu'ar yi maka yawa a cikin sallah da kana ganin kanta ba ka yin addu'a a lokacin ba sai kai addu'a kuma yin addu'ar ba ta sa ka ta fitar da sallar taka daga hay'atta ba cewa yi addu'a inda ba a addu'a bal kamar yadda muka gani a darasin wancan makon makon da yake tafin wancan cewa a kusan ko ina a cikin sallah akwai addu'a mm. a tsayuwa ana yi a dagowa daga a ruku'u ana yi a dagowa daga ruku'u ana yi a sujada ana yi a dagowa daga sujada ana yi a zama na tahiyar farko ana yi a zama na tahiyar karshe ana yi saboda haka kayi sujadar kayi salatin annabi sallallahu alaihi wasallam kai addu'ar shine aula alaikum salam malam da za a ɗauke da wani kana faɗa masa mutane suna gani yadda za a ƙara ƙwarewa a kan Allah ya ƙara lafiya akwai akwai wani bawan Allah da ya turo min clip na sallah da a biyu da Sheikh Nasiruddin Al-Albani yayi hmm. kun akwai wanda ya taba akwai wanda ya gani eh wanda Sheikh Nasiruddin Al-Albani to ya dai ni dai ga Albani na san yayi kama da shi ya kama da shi amma ni ma kuma gaskiya da ban mamaki a ce Sheikh albani albani yi, amma in haka amma dai yanda yi ta ɗin, kusan yanda yake a cikin sifatu sala sifatu salatin nabi sallallahu alaihi wasallam so babu lokaci ba laifi mutum ya nemi wannan ya in ma ba Nasiru Nasiruddin Albani bane ya dai bayyana yadda hay'ar sallah take ga duk wanda ya karanta sifatu sala in ya gani zai ga haka take hmm. sai a tutura mutane su na na'am a nuna anan din to insha Allah za a yi insha Allah bi idnillah to na'am wani ne yake daga amin shi ma duk yana daga cikin irin wannan wai idan waɗansu idan mutum ya zo ya samu liman yana hiyar ƙarshe ba zai shiga sallar ba sai ya jira sai ya tsaya in ya sallama sai ya kabbara sai ya sallasa shi kaɗai wannan ya zama wanda aka yi makamun ga ya samu dama ya watsar da ita ya samu halin da zai shiga cikin jam'i ya samu ladan jam'i bai yi ba ya zo ya sallah shi kaɗai mutum ya shiga a cikin inda ya samu liman a hay'ar da ya same shi kamar inda ya zo a hadisin mu'az wanda na ambata mu sannan wani ya ce idan mutum ya samu tahiyar ƙarshe ko sujada a jam'i shi ya samu darajar jam'in gaba ɗaya daraja 27 ko kuma gara mutum ya jira ya yi wani sahun domin kwaɗayin ladan jam'i ko kuma zai bi wanda ya samu ko da bai samu raka'a ko ɗaya ba kamar yadda wasu suke yi Allah ya ƙara man lafiya amintona amsa wannan zai shiga kuma ya shiga zai shiga kuma in ya shiga tare da liman zai samu ladar jam'i 27 insha Allah hmm. sannan wannan ya ce assalamu alaikum wa rahmatullah Allah ya kara wa malam nisan kwana da imani amin tambaya ta ita ce shin menene hukuncin gwajin mani da ake yi a asibiti sannan kuma akwai sharaɗin cewa ba a so mani ya wuce a mintuna talatin da fita duba da nisan da ke tsakanina da asibitin sai suka bani zaɓi guda biyu na farko suka ce zan iya na je asibitin sai na yi istimna'i don samun maniyi na biyu kuma zan iya na kama hotel a nan kusa da asibitin na je da iyalina mm. na farko dai istimna'i haramun ne istimna'i haramun ne tunda Allah ta'ala ya ce faman ibtaga wara zalika fa ulaika humul adun istimna'i shine mutun yayi wasa da al'aurar sa har ya fitar da maniyi wanda duk ya yi Allah ta'ala ya ce wanda duk ya nemi abin da yake koma bayan wannan shine wato na iyalinsa ko abin da hannunsa ya mallaka wato kuyanga ta wannan masu ketare iyaka ne amma abin da yake faruwa na kan cewar yayin da wani mutum ya samu larura ta wajen wato alaƙar saduwa da iyali ko kuma wajen sha'anin neman haihuwa ana ganin ko akwai wani rauni tare da maniyinsa saboda haka ana buƙatar sai an yi wato an samu maniyi domin a gwada shi to wannan sai ya je da matarsa ya je da matarsa asibitin in ya so ta masa istimna'i eh, ko kuma ya kama hotel din ai shi kenan dai amma dai ba dai ya yi da kansa ba na'am na'am wannan ne yake tambayar wai kamar yanzu yadda halin tsaro yake a arewacin najeriya wai kamar su yan wai idan suka suka idan da sallah za su iya sa wani liman ya musu shafai da wuturi ya musu kunu daga su wato in sun gama sallar isha sai su sa wani liman ya musu shafa'i da wuturi ya musu sannan ya musu kunuti a ciki to me ba za su yi kunutin a cikin sallar isha ba a yana kunuti a sallar farilla ita ce ma aula amma a cikin shafa'i da wuturi a mayar da ita ta zamanto suna ba a ramadan ba wannan ana jin tsoron zai zamanto sun to da wata bid'a babu laifi a yi jam'i a shafa'i da wuturi amma kamar yadda khalil ya faɗa wato da sharaɗin cewa ba a mayar da shi al'ada ba haɗuwa domin yin na sallar nafila in ba a cikin ramadan ba ya halatta amma kar ya zamanto wato ana yin ni'adi domin sa ya zamanto al'ada kuma a rinka bayyana shi a cikin masallatai in suka yi haka zai zama kan cewar sun zo da sun yi bida'a saboda haka al'aula ce abin da ya tabbata a cikin sunna ya tabbata a cikin sunna akan nawazil abubuwa da suka zo suka addabi musulmi annabi sallallahu alaihi wasallam yayi kunuti a sallolin farilla guda biyar baki daya a wani hadisin aka ce yayi a sallar asuba da yayi a sallar asuba da sallar isha a wani hadisin yayi a sallar asuba da sallar maghrib saboda haka za a iya yi a salloli guda biyar ga baki ɗaya kamar yadda ya zo a hadisin abdullahi ibn Abba a hadisin abu huraira kuma a sallar asuba da sallar magariba saboda haka wannan shine aula shi shine za su yi ba su zo su kirkiro haduwa domin shafa'i da wuturi ba a cikin dararen ramadan ba a dararen ramadan wannan sunna ta tabbata da ita daga sunna annabi sallallahu alaihi wasallam da kuma yadda sahabbai suka rayar da ita to sannan wannan ya ce Allah ya ƙara malam lafiya da tsawon rai masu albarka da kuma baiwa hajiya lafiya tare da sauran musulmi baki ɗaya kuma ina baran addu'a a wurin yan uwa akan wani abu na sanya a gaba to Allah ya biya maka bukatar ka malam dan Allah muna so a dan yi ma yan uwa mata nasiha akan zuwa da yara da suke yi wanda kuma ba sa tsawatarwa yaran nasu akan abubuwa kamar haka suna barin yaran su kanana su shiga toilet babu takalmi ko kuma su yi kashi babu flushing har ma su ɗauki butoci su caɓa a ciki kuma yaran suna rashin ji sosai kuma yi ma yan uwa mata nasiha a kan surutu musamman ranar juma'a malam dan Allah a yi ƙoƙari har a ranakun juma'a yi musu nasiha kan wannan batu da kuma duk wanda ba zai iya tsawatar ma da kansa ba a kan tsabtace masallaci ba zai iya tsawatar ma ɗansa ba a kan tsabtace masallaci ba rashin taho rashin zuwansu shine alkhairi domin suna ɗebo na su kawo cikin masallaci gaskiya malam yan uwa mata da yaran su ƙanana suna kasanta sosai a faɗakar da wannan batu har ranar juma'a domin tsarkakan masallaci allah ya ba mu dacewa duniya da lahira assalamu alaikum wa rahmatullah afuwan malam da kuma rashin girmama a ƙur'ani da ake yi kuma shi ma ba su tsawatarwa 'ya'yansu Ah, to wannan nasiha ce ah, muhimmiya ah, abinda suka aka gani wannan lallai wato duk wanda duk mace in ta zo da yara ta sa ido a kansu zai ta sa ido a kansu musamman wannan abin yaro idan aka ce in yace zai shiga banɗaki kar a bar shi ya tafi shi kaɗai in mm, aje a kai shi aje a kai shi mm, don maslahar sauraron karatu ba ta kai maslahar a tsare yaro kan karya kawo najasa cikin masallaci ba da kuma ma a tsare yaro daga cutu tunda yanzu in ya fita din baka san ma irin wanda suke shigowa cikin masallaci ba ba a san irin waɗanda suke da mummunan niyya ba mummunan nufi ba su shigo cikin masallaci domin wani abu sai tukuna wani abu mummuna ya zo ya faru ko yaro ya tafi ban ɗaki an zo ba a gan shi ba abla ya kiyaye hankali kuma ya zo ya tashi a ita uwa tana zaune ta ce ita karatu take ji ta rike alkur'ani ko ta rike littafi amma ba ta damu da ɗanta ya tafi ban ɗaki bata san abin da zai je ya samu da shi ba wannan yana daga cikin kuskure da rashin kulawa yaro ɗan kankani kar a bashi shi shi kadai wanda kuma aka san kan cewa yana da hankali to sai a tuna a nuna masa lallai wajibi ne ya tsaftace masallaci kawo najasa cikin masallaci yana daga cikin kaba'i na daga cikin manyan zunubai wanda a annabi sallallahu alaihi wasallam muna gani lokacin da wannan balaraban dajin ya zo ya fitsari a cikin masallaci yasa aka kawo tulu ya sa aka kawo katon guga na ruwa aka zuba don a tsarkake masallaci hmm. Allah maɗaukakin sarki ya ce masallatai ya yi izinin a ɗaukaka su ɗaukaka su shine a tsare su daga cikin ɗaukaka su tsare su daga najasa to sannan kuma kamar a yadda yake faɗa a sha'anin girmama alkur'ani wannan ba kawai wajen mata bane har wajen maza za ka ga mutum sai ya ajiye alkur'ani a gabansa ko dan kursi din nan da aka yi dan katakon nan ba zai dora ba kuma a cikin wannan wani in ya zo baya kallon gabansa sai ya taka alkur'ani kaga ka bijirar da ka bijirar da alkur'ani da a tozarta shi ga wanda bai sani ba yanzu wanda ya taka alkur'ani bai sani ba irin damuwar da zai shiga ya kake ji a cikin zuciyarsa kuma kai ne sababi da ka sanya alkur'ani a gabanka kuma ba wani abu ne kasala ce kana cikin karatun alkur'ani maimakon ka juya ka je ka ajiye shi inda yake kana ganin in ka juya wata watakila wani zai zo ya tsaya a ka ko makamancin wannan to wannan bai kamata mutum koyaushe ya tsaya ya rinka duba kiyaye ka'idar Allah ka'idar shari'a ita ce aula bisa abin da yake kai ranka yake so ko wanka ko jin daɗin ka. amma dangane da abin da waɗansu suke faɗa duk da mai tambayar bai faɗa ba kan cewa wato iyaye in sun san 'ya'yansu ba za su tsaya su daina surutu ba a cikin masallaci to su daina zuwa da su masallaci wannan mun sha nuna kan cewa wannan kuskure ne a kyala yara a zo da su masallaci a kyala yara su zo masallaci saboda albarkar da take sauka su ma su samu rabauta rahamar da take sauka a majalisin da ake karantar da alkur'ani da sunna ta annabi sallallahu alaihi wasallam su ita ma ta hada da su wannan la'alla shine zai zamanto mabudin arzikin su da ba za su tabe ba har abada kuma muna so mu muna so mu al'umman mu alkhairi amma dangane da hayaniya da cha cha cha cha da mata suke ana cikin sallah ana cikin karatu to wannan muna janyo hankalin su wato su kula su daina wannan saboda ne na farko akwai izaya akwai idaya akwai cutarwa ga waɗanda yake masu sallah kuma kun san a istighfarin da mala'iku suke yi ma mutanen da ke cikin masallaci bayan an yi sallah baya hadawa da wanda ya cutar malam yuhdith fihi malam yu'dhi fihi matsawar da ya hadaf a ciki ba wato alwarsa bata karye ba da rihi kuma matsawar bai cutar ba to cutarwar ta haɗa cutarwa da irin wannan da maganganu da hayaniya wadda za ta dauke hankalin mutum daga fuskantar abin da ya zo yi a masallacin na jin karatu na alkur'ani da sunna annabi sallallahu alaihi wasallam to sai kaga an zo masallacin dan a samu albarka kuma ya zamanto an mutum ya haramta ma kansa albarka saboda mummunan aikin da ya aikata da tasarrufin da ya yi saboda haka lallai a kula eh, musamman ranar juma'a na'am a ranar juma'a lokacin da ake karatun almuwatta da lokacin da ake karatun alkur'ani na'am aka idan idan zai mike almasbuk idan ya danganta idan almasbuk ya zo idan raka'a ɗaya ya samu idan raka'a ɗaya kawai ya samu in ya tashi miƙewa ba zai yi kabbara ba zai miƙe ne domin kabbarar da ya ta zaman tahiya ita ce kabbararsa ta tsayuwa tunda ba wajen zama ba bane wajen miƙewa ne sauraka in ya tashi zai zo raka'a ta biyu ne ba zai kabbara ba amma in raka'a biyu ya samu ko bai samu raka'a ko ɗaya ba zai miƙe zuwa ga raka'a ta uku in raka'a biyu ya samu ko zai miƙe zuwa ga raka'a ta farko in bai samu zama ba to nan zai miƙe da kabbara to kuma tunda zai miƙe da kabbara zai daga hannu a cikin wannan hali domin bigire ne da ake daga hannu wallahu ta'ala a'lam اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ala وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم ba su مرسى mahaifanmu فيا الله كباس su lafiya ما يفهم الله كباس kowace yake tare da mu a cikin wannan karatu ta hanyar. a bibiyan mu ta yanar gizo iyalansa ba lafiya da kanwarsa muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ka ba su lafiya malam sa'idu alaramma mai jan baki yana fama da mura shi yasa jiya bai zo ba muna roƙonka Allah ka bashi lafiya Allah ka sanya shi ka sanya rashin lafiyar murar da ya samu ta zamanto masa kafara akwai ma dan uwa malam Nasiru shi ma wanda yake zuwa wannan majalisi bashi da lafiya muna roƙonka Allah ka bashi lafiya akwai dan uwa na Idi malam Aminu na Idi yarsa ta fita tun yau karfe goma sha ɗaya ba sha biyu ba a ganta ba muna roƙonka Allah ka dawo da ita Allah ka kasance tare da ita Allah ka tsare ta da tsarinka Allah ka kare ta da kariyarka Allah ka haɗa ta tare da iyalanta Allah ka bayyana ka dawo da annabi Yusuf wajen mahaifinsa Yaqub Allah ka dawo da ita wajen mahaifinta Allah muna roƙonka ka yaye mana dukkan abin ki akwai dan uwa Alhaji Umar Alfen ah, matar yayansa ta rasu yau da safe muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ka gafarta mata Allah ka sanya ta cikin salihan bayi Allah ka bata aljanna Allah ka kyauta bayanta yara ƴan yara waɗanda suke ƴaƴanmu masu fuskantar jarabawa Allah ka ba su nasara waɗanda suke neman aiki Allah ka ba su aiki akwai daga cikin ƴan uwa mai neman canjin aiki Allah ka yassare masa Allah ka bashi wajen da yake mai albarka Allah muna roƙonka ka yalwata mana arziki a wannan ƙasa tamu Allah ka yalwata mana arziki a wannan ƙasa tamu Allah Allah ka bamu lafiya da zaman lafiya Allah ka amintar da mu Allahumma inna nas'aluka khairar du'a wa khairal mas'ala wa khairal falah wa khairal najah wa khairal thawabi wa khairal amal wa khairal hayati wa khairal mamat wa nas'aluka الدرجات العلى من الجنة اللهم آمن إخواننا المسافرين يا رب العالمين اللهم صاحبهم في السفر واخلفهم في العال واعذهم من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل اللهم افتح عليهم أبواب فضلك ورزقك برحمتك يا أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين